sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau. Asabar 28 ga watan Nuwamba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Maryam da kanin labarai. Hukumomin birnin Los Angeles sun fidda sabbin matakan kulle tsawon makonni uku da za su fara aiki daga ranar Litinin saboda karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19. Wata gagarima fashewa ta auku a jiya Juma'a har akalla mutane bakwai suka mutu wasu su goma kuma suka jakata a cewar rundunar 'yan sandan Somaliya. Dakarun kasar Habasha na samun nasara a garuruwa da yawa a kusa da babban birnin yankin Tigray kwana ɗaya bayan da gwamnatin kasar ta ce ta fara kaddamar da matakin ƙarshe na farmakin da take kaiwa a yankin da ke arewacin kasar a cewar kafar yada labaran habasha a jiya juma'a. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar wasu matasa masu fafutukar wanzar da demokuraɗiyya sun gargaɗi bangarorin siyasar ƙasar da su guji aikata ɗabi'un da ka iya janyo cikas a babban zaben da ke tafi. sannan za ku ji cewar kungiyar kiristoci ta najeriya kan ta amince da kafa wata ɗariƙa a matsayin wani mataki na kawo ƙarshen bambance-bambance na ɗariƙar da ya ci ya cinyewa haka kuma za ku ji cewa kungiyar masu tuka babura ta ƙasa ta fara gudanar da wani rangadi a jihohin najeriya don faɗakar da al'umma illar cutar corona tarin fuka da alfanun haɗin kai baba yakubu makeri kuma na tafe da shirin adawa dawo lafiya sai kuma muna tafe da kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Hukumomin birnin Los Angeles sun fadda sabbin matakan kulle tsawon makonni uku da za su fara aiki daga ranar Litinin saboda karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19. Hukumomin birnin a baya sun faɗi cewa za su sanya matakan takaita fita idan aka samu kimanin mutum 4,500 da ke kamuwa da cutar COVID-19 a duk rana cikin kwanaki biyar a jere. A jiya Juma'a an samu akalla mutum 4,751 da suka kamu da cutar. Dokar da aka sanya ta hana taron jama'a a fili ko a gidaje ga waɗanda ba gida ɗaya suke zama ba. Za a bar shaguna da ke sai da mahimman kayayyaki su kasance a buɗe amma za su yi aiki da kashi hamsin cikin ɗari. Sauran shaguna kuma za su kasance a buɗe amma za su yi aiki da kashi ashirin cikin ɗari a lokacin saye-sayen bukukuwan Kirsimeti. Wata gagaruma fashewa ta auku jiya Juma'a har akalla mutane bakwai suka mutu wasu su goma kuma suka jakata a cewar rundunar 'yan sandan Somaliya. Wani dan kunar bakin wake ne ya tarwatsa kansa a Gelato Divine, wani sanannen wuri da ake sai da ice cream a kusa da tashar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa da ke Mogadishu. 'Yan sa'o'i bayan da makaddashin sakataren tsaron Amurka Christopher Miller ya kai wata ziyara kwatsam a babban birnin na Somaliya. Ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayi ta Alshabab, da ke da alaƙa da Al-Qaida ta ɗauki alhakin kai haran. Dama 'yan ƙungiyar Alshabab na yawaita kai hare-hare a Mogadishu a zaman wani ɓangaren ƙoƙarin da suke yi na hamɓarar da gwamnatin Somaliya su kafa shari'ar musulunci a ƙasar. Ma'aikatar Pentagon ta faɗa a jiya Juma'a cewa Mila ya gana da jami'an sojan Amurka da wasu 'yan kwangila a Mogadishu don gode masu saboda ayyukansu da kuma jaddada a Amurka wajen yaƙi da ƙungiyoyin masu tsauran ra'ayi. Dakarun ƙasar Habasha na samun nasara a garuruwa da yawa a kusa da babban birnin yankin Tigray. Kwana ɗaya bayan da gwamnatin ƙasar ta ce ta fara ƙaddamar da matakin ƙarshe na farmakin da take kaiwa a yankin da ke arewacin ƙasar, a cewar kafar yada labaran Habasha a jiya Juma'a. Laftanar Janar Hassan Ibrahim ya faɗa a wata sanarwa jiya Juma'a cewa dakarun gwamnatin tarayya sun kwace Wikro kuma za su mallake makeli nan da 'yan kwanaki a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters. Ba a samu wata kafa mai zaman kanta dai da ta tabbatar da ikirarin gwamnatin ba. An yanke hanyoyin sadarwar waya da na yanar gizo a yankin tun a lokacin da sojojin gwamnatin Habasha suka fara kai farmaki a farkon wannan watan na Nuwamba. Ci gaba da faɗan na faruwa ne bayan da Prime Minister Habasha abi Ahmed biyo bayan ganawa da wakilan kungiyar haɗin kan Afirka ta AU ya sake nuna cewa babu batun zaman shawarwarin sulhu da shugabannin yankin Tigray. To da farko za mu fara da jamhuriyar Nijar inda wasu matasa masu fafutukar wanzar da demokuraɗiyya suka gargaɗi ɓangarorin siyasar ƙasar da su guji aikata ɗabi'un da ka iya kawo cikas ga babban zaben da ake shirin gudanarwa a watan Disamba da ke tafi bayan la'akari da wasu abubuwan da ke faruwa a fagen siyasar ƙasar. Wakilin murya Amurka a Yamai Sule Mumuni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. déclaration de presse du mouvement dynamique citoyen. Après analyse de la situation socio-politique nationale. A sanarwar da suka fitar a karkashin inuwar kungiyar mouvement dynamique citoyen da ke samun shugabancin tsohon jagoran kungiyar ɗalibai ta ƙasa Anis Jibrila. Waɗannan matasa sun bayyana damuwa game da wasu abubuwan da ke wakana a fagen siyasar Nijar waɗanda suka ce sun saba tsarin zamantakewa da al'adun jama'ar wannan ƙasa. Abdel Nasser Alhamani na daga cikin kusoshin kungiyar ta MDC. Muna ji ana zancen kabilanci kamar zancen region zancen kai waye kai mu da ganin mu ma dynamic city ya kamata Niger kai wurin da yanzu ba a kawo zancen kabila ba a kawo zancen jiha ba a kawo zancen mutune na mutune ya kamata yanzu hankalin mu maida shi bisa ginin Niger election a akwai dokoki da sun ka shirya su ba wani dan adam ne zai zo ya ce ga abin da ya kamata ya akwai abin da yadda an ka hidda su muna so Nigerian duka bisa zaben nan suna da inci Mahimmancin zaɓe a ƙasar demokradiyya ya sa ƙungiyar Movement Dynamic Citoyen kiran ɓangarorin siyasa su dakatar da dukkan abubuwan da ta kira take-take yayin da ƙungiyar ta buƙaci talakawa su yi tsayin daka don ganin an ba su abin da suka zaɓa a ranakun 13 ga watan Disamba da 27 ga wata. Nijerin kowa ya tashi ya san na na zabe kan mu yarda kowa ya zo ya kwace mun zaben da mun kai yan kasa ne ya kamata su san da cewa in an yi zabe wanda za su zabe ne wanda ya kamata ya zo da kowa ya yi kokari a yi zabe yan adawa sun kace eh, eh, ba su yadda da seni ba ba su yadda da kuri constitutional ba su yadda ba su yadda ba su yadda da kowa amma sun yadda da su tai su aje takardunsu su wayan ga su ko suna da iko sai buga gaba suke nan sai kuwa suke nan gai abinda ba gaskiya su ne suke nan gai promotion ya za ka yan nishar na ci gaba da karbar katocin zaɓe a ko ina a faɗin ƙasar a yayin da ake shirin kaddamar da yakin zaben ƙananan hukumomi a hukunce a daren laraba biyu ga watan disamba wayewar alhamis uku ga wata kafin daga bisani a fafata a zaben 'yan majalisar rokokin kasa da na shugaban ƙasa bayan wasu makonni biyu kacal. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To Madalla a gaida Sulamun mini barma har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam dauke da labaran duniya kashi na biyu. amurka ta sanar da sanya takunkumin karya tattalin arziki kan wasu kamfanonin china da rasha da amurkar ta ce suna taimakawa shirin makaman nukiliyar iran kamfanonin guda hudu da ake zargi da taimakawa da fasahar zamani da kuma wasu kayayyaki don shirin makaman nukiliyar iran gwamnatin amurka za ta daina ba su agaji kuma za a sanya takunkumi akan kayayyakin da suke fiddawa waje tsawon shekaru biyu a cewar sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo a wata sanarwa Takunkumin da aka sanya ranar Larabar da ta gabata an sanya ne kan wasu kamfanoni biyu da ke China, Chengdu Best New Materials da Zibo LM Trade, da kuma wasu kamfanonin Rasha da ake kira Nelco Group da Joint Stock Company Elecon. A shekarar 2018 ne dai shugaba Donald Trump ya fadda Amurka daga yarjejeniyar makaman nukiliya Iran da aka rattabawa hannu shekaru uku kafin lokacin, a lokacin gwamnatin tsohon shugaba Barack Obama. Tsohon shugaban Honduras Manuel Zelaya ya faɗa a jiya Juma'a cewa ba a yi mashi adalci ba da aka tsare shi a tashar jiragen saman Tonkantin a Honduras yayin da yake shirin zuwa Mexico don wani taron ƙarawa juna sani. Dalilin shine an same ni da jakar kuɗi mai ɗauke da dala dubu goma sha takwas kuɗin da ba nawa ba ne abinda Zelaya ya faɗa kenan a shafinsa na Twitter. Zelaya wanda ya shugabanci Honduras daga shekarar dubu biyu da shida zuwa dubu biyu da tara. kuma abokin hulɗar tsohon shugaban venezuela hugo chavez ne a watan yunin shekarar 2009 sojoji suka yi mashi juyin mulki yayin da ya so ya yi wani garan bawul kan tsarin sake zaben shugaban kasa abinda 'yan adawa suka ce wata dabara ce ta neman ci gaba da kasancewa kan karagar mulki tsohon shugaban ya ci gaba da harkokin siyasa kuma matarsa ta tsaya takarar shugaban ƙasa a shekarar 2013 Salaya ya ce an tsare shi ne a ofishin jami'an shige da fice da ke tashar jiragen saman Tonkinton bayan da aka bincike jakar da ya riki. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. za mu koma Najeriya inda kungiyar Kiristocin Najeriya kan ta amince da kafa wata ɗariƙa ta ikkilisiya mai suna Assembly of God Northern Nigeria a Turanci a matsayin wani mataki na kawo ƙarshen bambance-bambance na ɗariƙar da ya ƙici ya cinyewa har na tsawon shekaru. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana. Wannan mataki na kafa ɗariƙa ta musamman domin an arewa ya samo asali ne daga ƙorafe korafe da aka daɗe ana yi a ƙungiyar kristoci kama daga zargin manyansu suna yin amfani da mukami domin neman kuɗi ko siyasa da ya raba kawunan mabiya ɗariƙar assemblies of god inda har aka kai ga shigar da ƙara kotun koli shine yasa ƙungiyar kristoci ta najeriya wato kan ta amince da ƙaddamar da wata ɗariƙa sabuwa ful musamman domin 'yan arewa reverend james mobile wuye shine sakatare na sabuwar ɗariƙar arewa mai suna na Assembly of God Northern Nigeria ya bayyana dalilan da ya sa suka balle daga uwar kungiyar. Lallai kungiyar nan ta hito ne daga wata ecclesia da ake ce da ita Assemblies of God Church Nigeria. An samu kalubale ta shari'a yau shekara kusan bakwai tun 2014 kungiyar ta dare ɗaya na da sunan wani shugaba ɗayan kuma na bin wani shugaba muka kira don allah a yi sulhu don allah a yi sulhu aka yi ta kin yadda a yi sulhu mu kuma mun ce za a yi shekara bakwai ana shari'a a coci to lalle mu fa aikin bishara za mu yi ta kuma ba za mu yadda sha'anin mulki mulkin da ake ba na allah ba ne ana mulki ne na abin duniya da mun ana iya cewa fastoci ne amma sun bar kidida sun bi daji ana neman abin duniya aka ce a yi sulhu a ce idan ikilisiya ba ta iya sulhu ba wa zai yi sulhun ta ikilisiya sun kai junan su kotu kotu ta yi ta yi ta buga ta ce su je kuma su shirya to sun ki su shirya mu kuma muka ce to ba za mu yadda kuɗi da aka yi na aikin ibada ana ɗaukawa ana ba lauyoyi ana ba 'yan sanda wai wani ya kama ɗan uwan shi ba. Ƙaddamar da ɗariƙar ya samu halartar mabiya daga jihohin Arewa goma sha tara da birnin tarayya. madamu Gohan na Tudun ta zo ne daga jihar Filato. Na tambaye ta ta irin sakon da za ta mayar wa 'yan uwanta a gida Jos sai ta ce. Idan na iso Jos, mamana zan gaggaya ma mata yadda za mu hadu a wannan agnn domin mu je mulkin sama mu tarbiyyar da mutane mu yi ma mutane addu'a wanda ma ba su ga sun gane ba za su gane wannan agn mama na shine wato ba ta zaba wani kabila ba ko ka zo daga turai ko bature ko ka zo daga china ko daga wani iri ka zo mu hada domin tafiya nan na mulkin sama ne shi tsohon shugaban kungiyar kristoci matasa pastor simon dolly ya halarci kaddamar da sabuwar ɗariƙar ga abin da ya ce a game da ita. Gaskiya wannan abin farin ciki ne domin ni ma ne ba memba na wannan wannan ɗarika ba ne daga Baptist ne. amma abin ya min sha'awa da na ji abin da suke yi shine abin da ya kawo ni kenan muna ba da su goyon baya mu ma za mu ba mutanen mu shawara da yawa su shiga wannan cocin na arewa mu man bira mu cocin din an yi tare da waƙoƙi a lokacin ƙaddamarwar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, to a Najeriya dai kungiyar masu tuka babura ta ƙasa ta fara gudanar da wani rangadi a jihohin ƙasar don faɗakar da al'ummar cutar coronavirus da tarin fuka da kuma alfanun haɗin kai. Wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji ta aiko mana da rahoton. Masu tuka baburan na musamman sun fara ran gadin kasar ne daga Abuja zuwa Kaduna, suka cilla jihar Kano zuwa Gombe da Bauchi zuwa Plateau. Shugaban kungiyar masu tuka baburan ta kasa Gomez Adebowale ya ce kowace shekara suna keɓe lokaci su zaga wasu jihohin Najeriya akan baburan su, su kuma wayar wa jama'a kai kan manyan batutuwan da ke faruwa a ƙasa. Whatever other noisy things you are hearing, that is not Nigeria. Nigeria is a safe place and we are here to promote unity. Ya ce muna roƙon jama'a duk waɗansu surutai da kuke ji ba Najeriya ba ce. Najeriya wuri ne da ke da zaman lafiya kuma muna nan ne don mu inganta haɗin kai. Malama Hauwa Alexander tana cikin waɗanda ke tuka baburan ta min ƙarin bayani kan dalilin zagayen nasu. To na shekarar nan sai muka ce bari mu yi ta mu hada da wannan cutar da dauke duniya gaba ɗaya da ce da ita covid-19 faɗa ma duniya cewa cutan lallai akwai ta kuma mu sani za mu tsare kanmu To amma kina mace gashi nan kuma mun ga irin wannan mashin yawanci yana ganin kamar maza ke hawa me yasa me baki shawa. Ina cikin mata na ke ce da su what a man can do a woman can do better. Mr Benjamin Okewuye ya ce jama'a su sani har yanzu cutar corona tana nan. Tun da aka fara COVID-19 nan sai mun gan cewa akwai amfani mu zo mu taimaki gwamnati da mun dinga bana mutane cewa akwai amfanin amfani da hand sanitizer using face mask kuma yawanci mutane ba su yarda cewa akwai COVID-19 ba. Sai su ce ba ke gwamnati suna cin kuɗi ne da ana kare bayani to in ba sa haduwa ka nan gama mutane ba ba su gane ba kuma ba mun gama wannan abuwa muna tara wani abu tsakanin microbe da mu mu zo irin gidajen orphanage na mu da muna to kama nan ba su wani abu kungiyar masu tuka baburan sun kuma mika kayayyakin abinci a gidan marayu na gwamnatin jihar Filato kwamishinan mata da walwalar jama'a a jihar Filato Rebecca Sambo ta buƙaci jama'a ne da su taimaka wa marayun da sauran marasa galihu domin wayannan yara da suna nan ba su da iyaye daga wanda an haifa ne an yar gwamnati ta dauka ta lura da shi ko wanda an bari asibiti da sauransu saboda aka duk wanda ya zo nan ya ba da gudumawa ko taimako ga wannan yara yana da albarka da kuma amfani sosai taimakon sa. Ita ko Esther Amos da ke aiki da kungiyar Breakthrough Action a Nigeria ta yi bayani ne kan cutar tarin fuka wanda ke da alamomi irin na corona. Ba kowane tari ne COVID-19 ba. So idan mutum yana tsari da har yana fitar da taki to wannan tari in ya kai sati biyu zuwa gaba ya kamata a damu a kuma je a bincika yakan iya zama tarin fuka. Tarin fuka yana da magani. Ya fi tsauki ma a magance shi idan an taras da shi akan lokaci. Wato jinyar tarin fuka kyauta ne. Masu tuka baburan sun zarce zuwa makurdi jihar Benue inda 'ya'yan kungiyar su ɗari uku za su ci gaba da gangamin yaƙi da cututtuka da faɗakarwa kan zaman lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. To madalla a gaida Zainab Babaji wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri zai gabatar. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. lafiya na ci gaba da bibiyan miyagun ayyuka da ke faruwa akan hanyar abuja zuwa kaduna inda ake sace mutane da ba kashe su a makon da ya gabata ne hukumomi suka kubutar da wasu ɗaliban jami'ar ahmadu bello da aka sace su a kan hanyar bayan biyan makudan kudade a matsayin kudin fansa wakilin sashen hausa na muryar amurka nasiru adamu el hikaya yana cikin waɗanda suka tsallake rijiya da baya yayin halin da ya ritsa da ɗaliban kuma ya mun bayani akan yadda abin ya faru wato ba ba abin da ya faru ina dawowa daga kano ne a lokacin da muka wuce kaduna muna nufowa abuja na lura da cewa ban ga motocin jami'an tsaro ko su kansu jami'an tsaron a kan hanyar ba to wannan ya sa na ce a to watakila ko hanyar ta yi lafiya ko kuma fidai a fara addu'ar eh, neman kariya daga waɗannan mutane masu ah, sati jama'a da muka ji labarin ba wai lalle koyaushe ko kuma kowane lokaci na wuni suke fitowa ba to kuma abin mamaki hakan ya faru daidai a wani gari da ake jira kira katari a nan tsakiyar hanyar kawai sai muka hango ko muka ga waɗannan mutane sun tare hanya suna ƙoƙarin tafiya da mutane kuma sun karkasu kashi-kashi da zalika sukan zo da babura ne waɗanda suke gaba da mu an kama su sannan akwai wanda akalla wanda na doki karfin bidiyon sa wanda aka harba da bindiga da yin yunkurin juyowa to amma mu Allah ya sa mun juyo saboda ba mu ne a asalin kan gaban ba amma mu ne muka fara juyowa muka dawo baya muka jira har mutanen suka gama sace mutanen suka shiga daji sannan ne da abubuwa suka lafa muka wuce amma babu wani ɗauki da muka samu ko kuma waɗanda aka sace suka samu nan take a kan titin daga jami'an tsaro kuma mutanen suna ɗauke da muggan makamai da zalika suna rabuwa kashi kamar uku a tazara da juna ta yanda ko da mutum ya yi yunkurin juyawa ne to za su iya buɗe masa wuta su harbe shi irin wannan in kwana ya kare ka gaba ba shi kenan sai dai wani labarin na daban kenan wannan abin da yake faruwa akan hanyar kenan kuma labarin da na samu shine mutanen sun fi fitowa da yamma agogon najeriya kamar daga karfe uku na yamma har zuwa dare saboda in sun shiga daji dare zai iya yi ba wanda zai ke bin su sannan ita hanyar tana da gagarumin daji a kowane bangaren ta na hagu da dama da idan dai har aka ɗauki mutum aka lula cikin daji ba ƙauye ba komai sai dai bishiyoyi da za a yi ta nausa cikin dajin har inda za a fara cinikin Eh, na kudin fansa kenan in mutum ya yi sa'a aka samu aka biya wannan kudin sannan ne zai samu tsira daga waɗannan mutanen To a baya na san akwai wata al'ada a Najeriya idan motoci za su yi tafiya mai nisa akan samu jami'an tsaro da akan saka ko ɗaya ko biyu a cikin motoci saboda su ba da kariya ko kuma su rakiya a kan hanya. Wannan abin an daina ne ko dai a'a su masu satan mutane ne suka sha karfin su irin waɗannan jami'an tsaro da ke rakiyar. wato ai ba ba in ba motoci irin na manya-manya irin na fasinja masu tafiya daga gari zuwa gari ba wato irin waɗannan manyan motoci masu ɗaukar akalla mutum ashirin zuwa talatin zuwa waɗanda suke tasowa kamar daga kudancin najeriya zuwa arewa su ne suke hayar irin waɗannan jama'a ma ba kamar kai ne ka ɗauki motar ka kana matsayin talaka ba mai raka ka kaga daga kai sai Allah kenan za ka kama hanya kana tafiya kuma yawanci masu tasowa daga Abuja zuwa Kaduna dama ma'aikata ne ko waɗanda suka je wasu abubuwa na da suka shafi gwamnati Abuja ko kwangila da za su koma Kaduna ko kuma masu tafiya yankin arewa maso yamma wanda wanda yanki ba ba kowa wanda ya san Najeriya ya san shine mafi yawan jama'a wanda yake da jihohi guda bakwai da suka hada har da jihar Kano da can kuriya kuma ta yamma Sokoto wannan ya nuna hanyar tana da matukar muhimmanci da talakawa suke bin mota saboda su bita ya don haka ba wani jami'in tsaro da yake shiga kowace mota idan mutum ya shiga shi da ko wasu masu matafiya yan uwansa ko shi kadai ya kama hanya ya rika tafiya duk abin da ya same shi kuma to wannan kuma sai da hali amma ba maganar wai zai samu taimako na nan take daga wani jami'in tsaro dan sanda ne ko soja ne ko ma a ce yan sandan nan na kare fararen hula wato civil defense Malam Nasiru bar mu dakata a nan mu ci gaba da hira a mako mai zuwa. Yanzu a madadin shi wakilin namu Nasiru Adamu Elin Kaya da daukacin ma'aikatan sashen hausa da murya amurka musamman hailu haili da daidaita mana sautin shirin baba yakub makeri ne daga nan washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya A gaida baba makeri yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. farko a yau ya fito daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe, Najeriya. Ya ce shirin gwamnatin Najeriya na bude kan iyakokinta abun farin ciki ne matuka Duba da rufe kan iyakokin ne ya sa talakawan Najeriya da ma makwabtan kasashe cikin halin su. Sai sakon Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ya ce salam VOA Hausa. Ina kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta yi wa Allah da annabinsa amurka ta tallafa gwamnonin jihohin kaduna da zamfara da katsina da kano don fatattakar masu garkuwa da mutane da suka hana al'ummomi rawar gaban hantsi daga ƙarshe ina addu'ar allah ya shiga tsakanin nagari da mugu sai saƙon zainab ibrahim musa wada tare da fatima musa wada da aishatu musa wada a barikin ladi a jihar filato suka ce da allah ku ba mu dama mu yi kira ga gwamnatin jihar filato da ta yi wa Allah ta gyara mana hanyar mota daga garinmu na barikin ladi zuwa garin yalwa gindin akwati. A gaskiya direbobin motoci suna ɗanɗana kudarsu da fatan gwamnati za ta share mana hawayenmu. Shi kuma saƙon Usaini Manuka mai ruwan road funtuwa ya ce salam VOA Hausa. Da Allah ku ba mu dama domin mu kira ga gwamnatocin jihohin Najeriya da ma gwamnatin tarayya da ya kamata su samar wa matasan ƙasar aiki kimiyya da inganta harkar ilimi domin jahilci da talauci su ne ke ƙara ingiza matasan wajen aikata ta'addanci da yin tarzoma da ke kawo asarar rayuka da dukiyoyi. A don haka ya kamata gwamnati ta mai da hankali a irin wannan lokaci wajen tallafawa matasa. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Alhaji Abubakar Jibrin gusau. ya ce muna fatan Allah ya sa a cimma nasarar taron da gwamnonin Arewa masu gabacin Najeriya suka yi musamman a kan lamarin tsaro. Kyau mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. Roma Dalla yanzu kuma sai labarai a takaici. sun fidda sabbin matakan kulle tsawon makonni uku da za su fara aiki daga ranar litinin saboda karuwar masu kamuwa da cutar covid-19 hukumomin birnin a baya sun faɗa cewa za su sanya matakan takaita fita idan aka samu kimanin mutum 4,500 da ke kamuwa da covid-19 a duk rana cikin kwanaki biyar a jere. Wata gagarumar fashewa ta auku a jiya Juma'a har akalla mutane bakwai suka mutu wasu su goma kuma suka jakkata a cewar rundunar 'yan sandan kasar Somaliya. Dakarun kasar Habasha na samun nasara a garuruwa da yawa a kusa da babban birnin yankin Tigray. Kwana ɗaya bayan da gwamnatin kasar ta ce ta fara kaddamar da matakin ƙarshe na farmakin da take kaiwa a yankin da ke arewacin kasar a cewar kafar yada labaran Habasha a jiya Juma'a. Laftanar Janar Hassan Ibrahim ya faɗa a wata sanarwa jiya Juma'a cewa dakarun gwamnatin tarayya sun kwace Wikro kuma za su mallake makele nan da 'yan kwanaki a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters. Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin musamman abokiya aiki na da ta taya ni gabatarwa wato Maryam Dauda sai Hailu Haili wanda ya ba da umarni da injiniyan mu na yau. Ni Zahra Aminu Fage ke sallama da ku a huta lafiya.